muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba ikon gyarawa a gurguje 'yan uwa wannan wani ɗan karatu ne wanda zan gabatar duk da yake ba shi da yawa saboda lokacin sallah ya kusa kuma wannan nasiha ce farko sannan kuma da jan hankali da haskawa jama'a kamar yadda kuka ga topic ɗin sunansa illar saka baki illar jahilai su sa baki cikin zancen malamai wannan yana da illa mutuƙa kafin na daddanna abin da zan daddanna farko ya kamata mu san me jahilci daga farko ma kenan sa'an nan kuma shin yadda malamai suka ɗauka jahilci haka jama'a ma suka ɗauka jahili jahili ne to kalmar jahilci yanda jama'a suke kallanta ba lallai ne haka malamai suke kallanta ba in jama'a aka ce jahili suna ɗauka mutumin da bai san komai ba baya iya ya ja ya fassara ko ya karanta ko ya rubuta wannan shine jahili to wannan wani zance ne daga cikin zantukan malamai akwai waɗanda suka ce aljahalu shine faqdul ilmi rasa ilimi ka zamanto baka da shi amma akwai waɗanda suka ce jahilci shine tasawwuru shay'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala kamar yadda mai nazamil warqati yake cewa wal jahlu qul tasawwuri shay'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala hatta ka san abu bayan da yake bajayilci ne ka san abu bayan da yake bajayilci saboda shi ilimi shine idraku shay'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima ka riski abu ka gane abu a kan yadda wannan abin yake ganewa yanke wannan shine ilimi wa'yansu malaman suka ce al'ilmu shine ma'arifatu ma'arifatul ma'alum ma'arifatul ma'alum shine al'ilmu sanin wani abu na sani kamar yadda mai nazamul warqat yake cewa wa ilmuna ya ce ma'arifatul ma'alumi an gane wa ilmuna ma'arifatul ma'alumi in tsaba li wasu al-mahatumi yace wa ilmuna ilmunmu ma'arifatul ma'alumi sanin wani abu amma in tsaba li wasu al-mahatum wato idan wannan sanin ya dace da yanda abin yake wato kakan yi zama jahili in ka san abu ba yanda yake ba ko da. kakan iya karanta abin amma ka fahimce shi a baibai to kai jahili ne to wannan shi ne jama'a ba dukkanin wanda ya yi da'awar ilimi ba ne ya zamanto malami akwai wanda zai yi da'awar ilimi wallahi jahili ne jahili ne typical jahili amma ba ba mai gane jahili ne sai dai waɗanda suke suna da ido a ilimi amma jama'a irin wanda ba su je makaranta ba ba su karatu mai zurfi ba ƙila su ɗauke shi a matsayin babban malami shi ya sa khalil yake faɗin wata magana ya ce an arba'atu rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri yace fa huwa mustarshidun fa arshiduhu wa rajulun yadiri wala yadiri annahu yadiri yadiri wala yadiri annahu yadiri ya ce akwai kuma wannan mutumin ya ce huwa na'imin fa zuhu na ƙarshe ya ce wa rajulun yadri wa yadri annahu la ya ce fa huwa fajitanibu ya ce mutanen duniya da ka gansu kala hudu ne ya ce akwai rajulun mutumin da yadri wa yadri annahu yadri ya sani ya san ya sani ya san kuma abin yanda yake sai ce fahuwa huwa alimun fattabi'uhu wannan malami ne ku bi shi na biyu sai ce wa rajulun akwai mutumin da la yadiri shi bai sani ba wa yadri annahu la yadiri shi ya san bai sani ba wannan shi ake kira jahal basit wannan bai wahal da shari'a ba me abu kaza ban sani ba wannan shi ake kira jahal basit shi yasa yace to wannan fa huwa mustarshidun fa shiduhu neman shirya yake neman ganewa yake ku ganar da shi ku shiryar da shi na uku shine rajulun akwai mutumin da yadiri ya sani wala yadiri annahu yadiri shi bai san ya sani ba in an faɗi zai canka sai ce to wannan fahuwa na'imun fa'aiƙi Zohu. wannan bacci yake ku farkar da shi saboda yana da tunani mai kyau da har zai yi hangen nesa ya kimanta sannan ya faɗi to don haka wannan akwai alamar kwakwalwarsa akwai sabis don haka bacci yake ku farkar da shi na hudu shine rajulun layidiri wa layidiri annahu layidiri. akwai wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan shi ake kira jahalin murakkab kai ko baka jin larabci kada an ce murakkab malamai sukan ce an ambace shi da jahalul murakkab ne saboda shi ya tarakkabu min juza'aini akwai abu biyu wanda ke kunsha wanda ke kunshe da shi jahalul murakkab shine shi bai sani ba sannan ya yayi da'awar bai sani ba ya cutar da wani kaga abin ba iyaka kansa ɗaya ba dalla wa adalla kenan ya bata a karan kansa ya batar saboda yayi da awai ya sani kuma sai ya faɗi ba daidai ba a gurguje yan uwa zan buɗe layin waya magana ce ta malam Jafar da yayi maganan malam Jafar magana ce ta ilimi wanda shi ma zan danna ya faɗi da kansa ya faɗi magana ce ta ilimi kai jahili bakka da hazzi a cikinta kai wanda ka san cewa baka kai ka fahimci wannan magana ba daman bai kamata ka tsoma baki ba wallahi magana ya ta ilimi galiban waɗanda suke zuwa social media suke surutu wallahi sun matallahi a fagen ilimi ba ɗalibai ba ne ba ma kawai jama'a ne kuka ƙi tashi ku yi karatu suka yi amfani da jahilcin jama'a wallahi alhamdulillahi ba za mu ce mu malamai ba ne wallahi ni ɗalibi ne kuma ba ina faɗin wannan bane don ƙanƙan da kai wallahi ni ɗalibi ne ni ban taɓa kallona a matsayin malami ba kuma wannan ba wai ƙasƙantar da kai ba ne a'a haka na san kaina haka nake faɗi ba wai tawadu'u nake ba a'a haka nake ɗalibi ne ni to amma a ɗalibtata nake gano jahili kuma a ɗalibtata nake gano jahili wanda sau da yawa ku yi haƙuri mabiya ɗariƙa ku yi haƙuri ba kwa karatu musamman waɗanda suke zuwa suke posting da wannan a social media akwai wani abu da ban so in yi magana a kansa ba amma zan yi akwai wani daktor daktor ne dakta ne kuma ɗan ɗariƙa ne ya yi wata magana da ya yi wannan maganar sai na je na sauka ne comment a posting din wannan video ya live sai na faɗi maganganu to da na faɗi maganganun sai na ce in ya isa ga number ta sai number da na sa sai ya gani shi ma sai turo tasa sai ni kuma ne kiransa abin da ya sa bai kamata mu tattauna ko abin da muka yi da shi a nan ba kuma ba zan ba kuma ba haka ne halina ba ba neman suna nake ba to lokacin da muka tattauna da shi sai da aka gama da wa'yansu mabiya ɗariƙa musamman wa'yanda suke eh, su ne kusan cibiya a fejin sarki zaki da suka ga ya sa nomba ya ce na yi kiransa sai wani daga cikin wa'annan mabiya ɗarika sai ya yi comment a ƙarƙashi sai ya ce wa wai wancan daktar ɗin dakta ɗin ya ce wai kai ya kula ni ni jahili ne da ya faɗi haka sai dakta ɗin shi kuma sai ya comment sai ya sa masa ya ce ai ya kirawo ni kaji ne ya sa wayar da muke da shi a social media ko shine ni ko sai na sauka kasa sai ni comment sai na ce kai ba da kai nake ba amma kalmar da kace mun ta jahili ne shi doctor din shi ya ce mun ni jahili ne sai shi kuma na sauka na yi masa comment na, na gaya masa shi dakta din dakta ne kuma sufi ne kuma sufi ne sai na sauka na gaya masa na ce akaramkallahu abin da kai ban ji daɗi ba sai na ce ba ni daga cikin waɗanda suke irin wannan abin don mun yi magana da kai kaga shi kansa ya san a maganar cewa zan iya in yi jara'a in sa saboda ya san abin da muka tattauna da shi in ma yana da dalili ya sani in ma na kai shi bango ya sani dakta ne kuma sai na gaya shi mai shi ai na ce shi ya ce min jahili amma kai to kun ga shi yasa galiban ba karatu kuke ba galiban ba karatu kuke ba shine abin da yake cutar da ku kukan iya kuka kasa kukan kasa ku tantance ɗalibin ilimi da jahili ke ku kawai to irin wayannan kuma ba abu bane wanda ake da buƙatar mutum musulmi ya siffantu da haka ka tashi kai karatu ka tashi kai karatu ka tashi kai karatu wallahi manzo sallama ya gama da yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi imamul bukhari babu yayi guda yace babu ilmi qabla qawl wal amal yace wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika yace babun da zai magana akan ilimi kafin faɗi da aiki kafin ka furta la ilaha illa allah ma kana da ilimi shi yasa Allah ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu kaga illa man shahida bil haqqi Allah ya ce wa hum ya'lamuna shi yasa ka tsaya kai karatu in kai karatu ne zaka gane amma mutukar ba kai karatu ba haka jahili zai zo da riga ta malinta ya zo ya faɗi abu kaza ta gaskiya ya faɗi kai kuma ashe ba gaskiya ba ne amma in kana da ilimi kana da fitila mai haska kama abin da ke nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na karatu ayoyi biyar da suka fara sauka suna magana a yi karatu ne iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي Allama بالقلم علم الإنسان malami alam. Tun daga halittar annaba Adam abin ya nuna mana cewa rayuwar mutum ba za ta yi kyau ba ta zamanto nagartacciya sai da karatu دي دي فدن الله مدوكچين سركي واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم daidai wannan ayar imam fakhruddin razi cikin tafsirinsa yake ta hadhihi al-ayatu dalatun ala fadl al-ilmi fa innahu subhanahu wa ta'ala ma azhara kamal hikmati fi khalqi li adam alayhi salam illa bi an azhara ilmahu فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم ce wannan ayat ta nuna falalar ilimi da akwai wani abu wanda ya fi ilimi ɗaukaka a nan a duniya to da Allah zai bayyana hikimar halittar annaba Adam da wannan abu ba da ilimi ba ce amma saboda babu wani abu sama da ilimi shi sa mu daure mai karatu sannan a gurguje kamar yadda na ce illar sa baki jahilai su sa baki cikin zancen malama idan mutum ya yi amfani da lafazi a ƙa'idan malaman usulul fiqh idan mutum ya yi amfani da lafazi lafazin nan yana ƙunsar abu guda uku akwai at-tadammun akwai al-mutabaqa akwai al ko al-iltizam an gane akwai al-mutabaqa sa'annan akwai at-tadammun kamar yadda ka san gida ne wanda akwai garu akwai rufi akwai ƙofofi to haka shi ma lafazi yake to dukkanin ɗalibin ilimi in aka yi amfani da lafazi to ya san abubuwa kamar haka akwai abin da ake kiransa ibaratun nassi akwai dalalatun nassi akwai iqtida'un nassi sa'annan akwai isharatun nassi a cikin lafazi wannan kenan sa'annan a lafazi akwai nassi akwai annassu akwai azahir akwai almujmal akwai al wannan duk sai ka je makaranta duk malami in yayi magana ta lafazi to wanda yake mai hankali mai karatu yana duba dalalatu zalikal lafz ne lafazin me yake nunawa me malamin yake nufi wannan in kana da ilmul ala na gano wannan abu amma in baka da wannan ilimi sai ka sa baki sai ka kuskurantar da malamin da bai yi kuskure ba sa'an nan kuma sai ka tabbatar da daidai ga malamin da ya kuskure in ba ka da wannan ilmul ala ɗin malam jafar ya yi wata magana wanda zan danna ta a yanzu malam jafar lakca ya mai tsayi wannan topic ɗin zan zo in yi shi a fedin sarki zaki amma sai shatima almiskin ya zo ya yi nasa shi ma zai zo ya yi saboda raddin wallahi wa'yancan na kewa kuma hagga Allah ba girman kai ba su ne sa'annina wallahi yau shatima almiskin ya fito ya zauna ni da shi na rantse da zatin Allah sai na sa shi gumi wallahi dan na kama shi da ha'inci ha'inci na abubuwa duk amma laɓewa yake turo yara suna zage-zage kuma ina kallonsa amma duk lokacin da muka yi face to face da ni da shi wallahi sai ya gwammace ba a naɗa shi a malami ba amma ni ba malami ba ne ɗalibi ne ni wallahi ɗalibi ne ni ba wai na yi haka ba ne don nuna na isa wallahi ban isa ba amma a rashin sa a rashin wannan isa na da na yi a kuma ɗan ƙaramin ilimi da ɗalibtattawa nake gano wanda ya ha'inci da wanda ya kuskure malam jafar wannan lakcar da ake ta yawo da ita cewa ya ce duk cikin alkur'ani babu inda aka ce a so annabi zan danna sannan lakca ce mai tsayi wanda ta fi awa ɗaya ba zan iya wato na faro da ita tun daga farko ba amma zan danna daidai inda aka yanki sai kuma in datso bayaninsa na baya ga wajen nan ku yi haƙuri 'yan uwa. da harshe na ilimi ba harizo ba da harshe na masu hankali da bayani ba ya kamata mu faro daga farko mu koma kan zancen mu da harshe na ilimi ba harizo ba da harshe na masu hankali da bayani ba harshe na masu wauta ba ba aya da ta zo ta ce ya jama'a musoci saboda ubangijin da ya halicce mu ya san ya masa tattalin da ko ba a ce a so ba za a so idan kai mambuni ka so a matsayin da mambuni to kafaran da suka so ba kaga ba wai sun dogara bane kan wata aya da take a so shi to amma ayoyi sun zo so ya fi a kirga waɗanda suka ce a yi masa da'a saboda mai abin da ke gaskata so ɗin shi da da'a ko ka ce ina san shi in ba kai masa da'a ba babu sa san bai zama gaske ba kuma yanzu ko mace ce kace kana san ka je ka ga su dake ka to malam jafar Allah ya ji kanka Allah ya ma gafara kuma in mu ta zo Allah ya kyauta namu zuwa malam jafar a wannan bidiyon da na sa duk da yake ba shine har ƙarshe ba kamar yadda na ce muku lakta ce sunan lakcan ma alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallama kaga yadda ya fara bayaninsa a harshe na ilimi ina so mu dan ƙara ji mu kan zancen da harshe na ilimi ba harigido ba a harshe na ilimi ba harigido ba to kaga a harshe na jahilci to wannan mutum ya faɗi abin da ya faɗi amma a harshe na ilimi ba hari gido ba na masu hankali da bayani ba kaga a harshe na masu hankali da bayani duk wanda to kaga mahaukaci ne to zai iya yin maganarsa da wanda yake jahili ne zai iya yin maganarsa sa'an nan zan ɗan ƙarasa mana wani kuma duk shi ne shi sa ne wata magana kwanaki da waɗansu wanda ba sa fahimta daidai ko in sun tashi sauraron zance sai su ji da kudi kaga shi yasa ne wata magana kwanaki da wa'yansu wanda in sun tashi fahimta sai su fahimta ba daidai ba tabbas ba yadda za a yi ka fahimci daidai kana jahili a maganan malami ba yadda za a yi ka fahimci daidai kana jahili a maganan malami yauwa magana ce sai kana da ilimi sa'an nan za ka gane abin da ake nufi shi yasa ne wata magana kwanaki da waɗansu wanda ba sa fahimta daidai ko ɗan sun tashi sauraron zance sai su ji da kunna hagu banda na dama suka fahimci ta ba daidai ba na ce cikin ayoyin alkur'ani a iyakacin ƙaramin ilimin da nake da shi ban gaba ayar da ta zo ta ce kwaso annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi amma shin wannan na nufin kar a so shi ba mai hankalin da zai fahimta to wannan abin da malam jafar wato ya yi shi ne wato inda a ce mutum yana da adalci kuma ɗalibi ne na ilimi malamai suna da wata ƙa'ida wai suka ce wai adamul ilmi bid dalili laisa ilman bil adami adamul ilmi bid dalili laisa ilman bil adami dan a yanzu malam jafar ya ce a iya ƙaramin saninsa shi bai gani ba farko ma kenan duk da cewa zancensa ba kuskure ba ne zan buɗe kuma layin waya wannan ne nake da dama ka zo kowaye kai kira in baka dama in ka ce ma muƙabala zami da kai a yanzu to in ka zo ka hawo zan iya yi da kai kuma ni babu ruwa na a ce wai ko kai baka isa ba ko kai baka yi kaza ba in dai kakan iya fahimtar lugha ta karatu kana da ilmul ala za ka iya gane abin da na faɗi in dalili ne kana fahimtar dalalatul alfas kana fahimtar wajahul istidlal ta wannan zan iya yi da kai kowaye ko da a ce ina ganin cewa baka kai ni ba in dai ka nufaci gaskiya Allah zai daidaita mu kuma zai fahimtar da mu to kaga da yace a iya karamin ilimin sa duk malam Jafar ya faɗi haka kuma wannan ayar da yake nema nima ma ban ganta ba sai dai kuma a karatun fa malam Jafar jahilan da suke kawo kul in kana aba'ukum malam Jafar a karatun karatu ne wanda aka yanke ya janyo ayar tsaya ya yi mana bayaninta da kansa ya janyo ayar kuma ya fassara ta kuma a the same karatun dai da ya faɗi wannan magana kaga ba bai san ayar ba ne. ya san wannan ayar kaga kawai abin da zaka ce abin da malam Jafar yake nufi baya cikin wannan ayar shi yasa yana da kyau tsa'in sa mana mu ji a kuma da sai wannan karatun gashi zai bayani mai komin nasu rabbil alamin wannan shine abu na farko abu na biyu san annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne tilas ne dalilai na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nuna haka wannan kalmar da malam Jafar yayi yace san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tilas ne wajibi ne dukkanin ɗalibin ilimi ya san inda ake samu wajibi saboda wajibi yana daga cikin al'ahkamu takalifiya ba wani ne zai ce ya ƙoshi ya ce abu kaza wajibi ba ne ko ni kawai in ci a abu kaza wajibi ne gaba gaɗa a'a saboda wajabci yana daga cikin al'ahakamu taklifiya akwai alwajib akwai haram akwai alharam akwai almandub akwai almakru akwai almuba wa'annan su ne al'ahakamu taklifiya shi kuma alhukumu taklifi yanda malaman usulul fiqh suke yin ta'arifin sa al-hukm shine khitabullah ta'ala al mutaalliq bi af'alil mukallafina shine zancen Allah hukunci inda ake samu hukunci Allah yace wala taqulu lima tasifu alsunatikum al-kadhib hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala Allahi al-kadhib haramun ne wani ya zo ya ce abu kaza haram ne ko abu kaza halal ne ba mai haramtawa ko mai halittawa sai Allah shi yasa daga cikin maganan malam Jafar da ya ce san manzan Allah tilas ne wajibi ne duk ɗalibin ilimi ya san inda ake ciro wajibi shine zancen Allah ko manzansa don ba wanda yake da iko ya ce ai kaza haramun ne ko ai kaza wajibi ne shi kuma wajibin nan akan samo shi ne a cikin al'ahakamu taklifiya shi kuma al'hukumu taklifi zancen Allah ne an gane ana ake samowa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya samu su tamfi daga Allah halattawar da haramtawar ainihin yana komawa ne ga Allah dan Allah ne yake da wannan iko shi yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin da Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa Allah ya ce in huwa illa wahayin yuha Allah ya gama duk abin da ka ji manzo Allah ya ce kaza to haka Allah yake so haka Allah ya ce a ce baya ƙara komai a cikin wannan saƙon Allah shi yasa lafazin da malam Jafar ya yi amfani da shi san manzan Allah tilas ne san manzan Allah wajibi ne duk ɗalibin ilimi ya san inda ake samu wajabci shine cikin aya ko kuma cikin hadisi saboda shi alhukumu taklifi Lahi ne almuta'alliqu bi af'al almukallafin kaga min iqtida aw at-takhyir al-iqtida shine a talab A talab kuma yanqasimu ila qismaini akwai talabul fi'li akwai talabut tarki min na daga nema nema iri biyu ne neman bari a nemi ka bar aiki to wannan akwai bangare guda biyu akwai haramun akwai makro. saboda makro an nemi ka bashi amma neman da aka yi ka bashi ba na tilas ba an so ne shine wato makruhi an so ka bashi kaga min shi shine talabul eh, kafi kenan ko ko kuma talabul tarki an so ka bari akwai kuma bari na tilas haramun kenan sa'annan kuma akwai talabul fi'ili talabul fi'ili shi ma akwai bangare guda biyu akwai wajibi akwai mandubi duk an nema shine miniqtida in ka ce wannan khitabullahi ta'ala almuta'alliqu bi af'alil mukallafina miniqtida aw at-takhir kaga da na daga nema zancen Allah wanda ya nemi wani abu daga gurin bayi wanda ya ɗamfara wato yake da alaƙa da ayyuka na bayi almukallaf wannan almukallafina su ne waɗanda Allah ya ɗora wa aiki asali daga at-taklif ne shine eh, ma fi kulfa awul al-mashaqqa awul mashakka to idan an ce at shi ne Allah ya ɗora wa bawa asalin mukallaf shine al-baligh al-muslim al-aqil to zancen Allah wanda yake da alaƙa da aikin baligi mai hankali sannan kuma babba ba yaro ba to wannan ana ake samun hukunci to idan ya kasance wannan hukuncin talabul fi'li ne an nemi ka aikata ne shine wajibi da kuma mandubi wajibi neman ka aikata ne na tilas kaga ma yusabu ala fi'lihi kenan wa yu'aqabu ala tarkihi ma yusabu ala fi'li imtisalan wa yu'aqabu ala abinda ake bada lada kan aikata shi sannan ake ukuba kan an saboda neman da aka yi na tilas ne an nemi ka aikata akwai kuma nema ba na tilas ba mandubi kenan kaga shine ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi shi ana ba da lada kan aikata shi sa'annan in an bashi babu uquba shine mandub shine malaman fiqh suke ce masa shine sunna shine tatawwu'i shine naflu wannan kenan to kaga in ma dai talabul kaffi ma talabul fi'li talabul fi'li na daga cikin zancen Allah shine wajibi to a cikin zancen Allah ake ne ake samu wajibi shi yasa malam Jafar a cikin karatun kuma sai da ya faɗi a cikin karatun sai da ya faɗi shi yasa ku bari malam Jafar ya faɗi hukuncin san manzon Allah ke sa wannan magana da malam Jafar yayi ta ilimi ce wanda kai jahili baka da hazzi a ciki kuma dukkanin wanda ya sa baki yake ganin saɓanin haka na farko jahili ne ba zai iya kuma ya fahimta ba sai da karatu kuma karatun ba ku tsaya kun yi ba da za ku fahimci zancen ya kaka malam jafar yake nufi mu je malam Jafar yi bayani mai komin nasu rabbil alamin wannan shine abu na farko abu na biyu san annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne tilas ne dalilai na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna haka daga kaga cewa tilas ne wajibi ne shine bayanin da nayi da yace tilas ne wajibi ne to wajibi a cikin zancen Allah ake samu wajibi to kuma sai shi ma malam Jafar ya ƙara ya ce daga cikin dalilan kaga zai faɗi inda aka samo wajibin sai ya koma cikin alkur'ani ku ji malam cikin ayoyin da ake buga misali da su waɗanda suke nuna wajibcin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shahararriyar ayar da ke cikin sursu tauba ubangiji ta ala ce kul in kana uku, wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كفادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وما آية zero seven zero eight eight Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan wa daga ciki akwai ƴaƴa akwai iyaye kul in kana aba'ukum wa abna'ukum daga ciki akwai ƴan uwa yayye ko kanne maza ko mata wa ikhwanukum na uku kenan sannan na hudu akwai mace wa azwajukum sannan na biyar sai dangi sawa'un dangin uwa ko dangi ta bangaren uba wa akiratukum sannan kuma na shida dukiya da dan adam ke mallaka wa lati tarattumuha sannan kuma na bakwai wata hada-hada ta kasuwanci da dan adam ke cin moriyarsa wa tijaratun takshawna kasadaha daga nan na takwas gida da dan adam ke zaune a cikin sa matsuguni ko muhalli wa masakinu tardawnaha ubangiji ta ya ce idan waɗannan al'amurra guda takwas suka zanto su mafi soyuwa a wurinku su kuka fi kauna a habba ilaikum min wa rasulih kun fi son su sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabili kun fi son su sama da yadda kuke son gwagwarmaya dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa da yaɗa addinin Allah a ban kasa in haka ne fatarabbasu to ku jira lafazin fatarabbasu ya kunshi razani da firgici ma'ana ku so su ga abin da zai biyo baya ku fifita su din akan Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da jihadi dan yaɗa kalmar Allah ɗin. ku yi haka hatta yati Allah bi amri har ya zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm fasiqin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai al-qadi iyad a cikin littafin ashifa bi tarihi huquq mustafa yace wannan aya ko shakka babu ta shafi zaburarsuwa da jan hankali da zuga mutane da zaburar da su kansu so manzon Allah sama da kowa a ban kasa sannan kuma ta shafi jan kunne da nuni zuwa ga cewa san annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ne wanda yake wajibi domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kunkushi zukatan mutane cewa in san ƴaƴansu da iyayensu da danginsu shine a ala da aula a wajensu to ubangiji fa ya musu lazari da cewa ta tarabbasu hatta ya yati Allah bi amri sannan ta kula sai ya maishe su fasikai da yace wallahu la yahdil kamar fasiqin da dai Allah madaukakin sarki baya shirya da mutane to kaga wannan ayar me yasa alqadi iyad yace kaza saboda mai dalalatul lafzi shi kuma malam jafar ibaratun nassi yake nufi a wannan kai dalalatun nassi dalalatun nassi shi yasa ya yace wannan ayar tana daga cikin ayoyin da take nuni take zaburarwa take kaza daga cikin ayar da ake cewa wajibi ne ma a so manzon Allah wannan ayar kenan amma wannan kaga dalalatun nassi ake ganowa kenan dalalatun nassi dalalar ayar Mai ta nuna shine kaza malam ya bayani amma malam a wancan lokaci ibaratun nassi yake nema shi yasa jahili sai ya ɗauka ai dalalatin nassi yake nema sai ya kawo wannan ayar haka ita duk suke kawowa ai Allah ya ce kul in kana sannan dan ka gane hatta ayar an gano haka ne cikin dalalatun nassi din dan zaka ga Allah ai yana nuna wato alamar da za a gane kana son manzon Allah ɗin, abin da ayat take nunawa ƙul in kana aba'ukum kaza kaza kaza kaza har izuwa ahabba ilaikum min Allah wa rasuli wato alamar da za a gane kana son manzon Allah ɗin, ka fifita iyayenka wannan kai ka fifita manzon Allah akan iyayenka ka fifita matanka wannan kai ka fifita manzo sallama akan matanka akan cinikayyarka akan komai naka shi yasa Allah ce kul in kana aba'ukum saboda a ka'idar faɗin Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna kaga wannan shine kaga malam jafar kwata kwata ba waccan ayan ma yake nema ba shi yasa wallahi yanda malam jafar ya ce zance na ilimi ba na harigido ba wato wanda kaga yana inkarin maganarsa jahili ne hari gido ne wannan kuma shi ne kuma ya faɗi ya ayoyi da yawa sun zo a yi masa ta'a kuma haka ne ya ayu halladina amanu ati'u Laha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila ilallahi war rasuli in kuntum تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وإن تطيعوا تهتدوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ayoyi da yawa cewa suke a yi masa ɗa'a amma duk cikin alkur'ani ka kawo aya ɗaya wacce Allah ke cewa ku so shi ku so shi Allah ke cewa ku so shi saboda a ɗabi'a an gama kamar manzon Allah bu za a yi ba kuma ba a yi ba ala kulli fannin faddala fannahu bi an farada dinal din wa sannahu faqad sasa insal khalqi turran wa jinnahu a'idi nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yusha wa la huwa yusha kaman manzon Allah ba ai ba bu za ai ba shi yasa alqadi shi yasa wannan Sheikh Alfazazi yace huwal mustafal mahabubu taba'an sai yace wa qurbatan taqaddasa zatan summa qabaran wa turbatan kaga yace huwal mustafa shine abun so wannan shine abin zaɓi almahabub abin so sai ce taban a ɗabi'a shi sa malam jafar ya ce kafire sun so shi ko ba so shi ba amma da suka so shi da aya suka dogara a'a dirin da Allah ya yi masa tsarin da Allah ya yi masa da yanayin da Allah ya halicce shi da zaɓarsa da Allah ya yi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi su suka sa masa al'amin ku bari malam jafar ya gaya mana sabuba da suke janyowa a so mutum ku ji kuma manzan Allah Allah ya bashi wallahi ban taba ji yanda malam jafar ya yabi manzan Allah ya wasa manzan Allah yawa manzan Allah kirari duk malaman ɗariƙan nan kakaf wallahi ban taɓa ji sun masa irin haka ba ku tsaya kuma ku ji yabo da aya da, da aya da hadisi duk inda ya tike in ya ce manzo Allah yana da kaza sai ka ji aya ce ba irin naku ba na bid'a ku kirkiro ku ce yana da shi idan an ce ina dalili ku ce kin manzon Allah ake ku ɗauka ku bashi in an ce ina dalili ku ce ana rage darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tsaya in ɗan sa ku ji yadda malam jafar allah ya gafarta wa malam ni ban taɓa ji ba wani malamin ɗariƙa ya yi wa manzan allah irin kirari da aya da hadisi yadda malam jafar ya masa wallahi ban taɓa ji ba ban taɓa ji ba kaka zan ɗan sa a wannan saboda masu kira na ga wani ya kirawo ɗazu da haka yanzu ba zan jima ina yi ba saboda zan tashi ne shi yasa ba zan dan jima ina yi ba shi yasa zan dan sa mana ku dan ji daga cikin abubuwan da malam jafar yake faɗi shi yasa ƙaryar san manzon Allah kuke kuma zan faɗi dalilin da ya sa malam jafar yayi wannan karatu nan ga kitabu shifa nan a hannuna na alqadiyar wannan ba karatu wannan kawai na dan zo ne in dan daddanna wa'insu abubuwa anan amma zan yi karatun a faidin sarki zaki ga kitabu shifa nan shi yasa insha Allahu ku damu yan uwa ku tsaya malam jafar ya gaya mana abubuwa tsaya mu gani ina jin aka rairaye aka tankashe aka dakaɗe sannan aka ture shi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi zabi ne na Allah bisa ga ka'idar Allah yasfatu min mala'ikati, wa rusulan wa min annas Allah a'lamu haythu yaj'alu risalata fayusibu alladhina ajramu fadharun illa Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi sannan wani hadisin daban riwayar bukhari da muslim Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalul anbiya min qabli ka masali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'u ladina min zawiyatin min zawayahu yace misali na da sauran annabawa kamar magini ne ya gina wani kasaitaccen gida ya kammala komai a cikinsa sai wani wuri inda bulo ɗaya kawai za a sa gidan ya cika sai aka kyale gidan ba yi wannan bulo ɗin ba a wata kwana daga cikin kwanonin gidan a wani ɓangare cikin ɓangarorin gidan ga gida ya kai gida amma ga wata kofa guda ɗaya ba a toke ba ba a cika ta ba فجعل الناس ya به na له mutane duk wanda ya zagaya da gidan sai kai ga gida fa yayi gida sai dai kuma kai? ina ma an cike wannan wurin an sa bulo daya wa yaquluna halla wudi hadhihi al-madina ina ma a ce an sanya wannan tukar bulo ɗaya ɗin da gida ya gama tuka sai manzo Allah ce fa ana ladina wa ana khatamun nabiyyi ni ne cikin bulodin ni ne cikin makin annabawan da shi ne aka toshe kofar annabta aka garkame kofar manzanci la nabiyya wadahu wa la risala ba'dahu ila yawm al-qiyamah huwa akhiruhum wa huwa sayyiduhum wa afdaluhum shine na karshen su amma shine mafificin su kuma shugaban su jagoran su sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam al-bukhari da imam aka rairaye aka mu ci gaba ku yi haƙuri kamar yadda zan ta samu kuni. Yake da kunne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah kafa kinana min waladi Isma'il wa kafa quraishan min kinana wa kafa min quraish bani Hashim wa kafani min bani Hashim Yake kakaf a cikin zuriyar gidan Annabi Isma'il sai Allah ya zabi kinana ya fifita dangin gidan kinana su suka fi sauran falala in an kasanta da sauran da gidan annabi Ismail daga cikin 'ya'yan kinana sai Allah ya zaɓi tawa wanda suke dangantuwa zuwa da Quraish su suka fi sauran daraja daga cikin tawa sai Allah ya zaɓo Bani Hashim sun fi sauran gama garin tawa to daga cikin Banu Hashim ne kuma sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sai da aka tace aka rairaye aka tankace aka bakaɗe sannan aka turo shi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi zaɓi ne na Allah bisa ga ka'idar Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata فيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون sai shirka ba duk wanda ya mutu baya bautan kabari baya bautan lata da uzza baya bautan duk tantar ahlus sunna ke, kaulan wahidan ba kaulani mukhtalifa ne ba wannan shine wanda zai dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan tausayin annabi ne yasa ya koye wannan ceton in ba haka ba da sai roƙi wata bukata ta duniya a baki amma sai ce a ajiye man wa al'ummata tunda an yi masa alƙawarin wannan addu'a din sannan kuma nan hudu cikin sababbin da suke sa ana son manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yana gaya mana wato sabuban da ke sawa a so manzo alaihi wasallam saboda Allah ya ga mai masa tanadin komai shirin Allah ne Allah ya shirya shi yasa malam Jafar zai ci gaba zai ci gaba da mana bayani sannan mun gama mu buɗe cikakkiyar nasiha da yake wa al'umma mutum ne mai cikakkiyar nasiha ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa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 da haka cikakkiyar nasihar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'umma wannan ta sa lalle a so saboda wannan sannan dalilai na biyar da suke da suke ƙara jawo masa masoya sallallahu alaihi wa sallam irin abin da Allah yake tsance shi da shi na kyakkyawan hali da dabi'u na gari da ta'adu kyawawa irin wanda wani bai taɓa samun su ba a nan gurin in nace zan buga misali shi kadai maudu'i ne amma sai na zaƙo waɗansu hadisai wanda kawai zan karanta su da a gurguje na farko kana khuluquhul qur'an wato dabi'unsa abinda alqur'ani yace ayi duk in ka ji alqur'ani yace ayi abin to manzo Allah ya riga sauran mutane yi in ka ji qur'ani ce a bar kaza to manzo Allah ya riga sauran mutane denawa wannan magana haka take hadisi ne Imam Muslim ya rawaito sannan kana rahiman bil iyal mutum ne mai tausayi ga mutanen gidansa matansa da 'ya'yansa wannan hadisi abu dawud at-tayalisi ya rawaito sahihi ne sannan kana rahiman wa kana la yatihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana inda mai tausayi ne wani bai taba zuwa ba annabi ya masa alƙawali face sai ya cika masa alkawalin sa inda akwai abun bayarwa da zai baki bai taba saba alƙawali ba to kaga mai irin wannan ai za a so shi wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab al sannan kuma kana tawila samti qalila dhahik mutum ne wanda surutun sa zafi surutun sa yawa baya yawan surutu ballantana ya shiga cikin hauragiya da zantuka marasa amfani da shiga haƙƙin mutane da yi da mutane ko zagin su ko cin mutuncin su sannan qalila dhahik ba mai ta dariya bane sallallahu alaihi wasallam idan abu ya faru yakan yi murmushi ko da waɗansu sun fashe da dariya wannan hadisi ne hasan imamu ahmad ya rawaito cikin musnadinsa ɗinsa كان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها من ذا الله يا فو بدروا مي كنيا كنيا صلى الله عليه وسلم كما لدى إمام البخاري ده مسلم سكر ويتو سنن كان أحسن الناس يا كوا low battery please charge ya fi kowa kyauta cikin mutane wa ashja annas ya fi kowa jarunta cikin mutane da kyauta da jarunta da kyan halitta ko kyan hali abu ne da ke sa mutum a so wannan hadisi bukhari da muslim suka roƙe shi to wannan kaga ababai da za a so manzon Allah sannan abu na shida cikin ababen da suka sa lalle a so manzon Allah wato abinda Allah yake bance shi da shi na halitta kaga san halaye ne dabi'u ne na hali Ta iya samun mai kyauta kila ko da ba kyakkyawa bane ta fuskar halitta mai juriya mai kunya mai kyautayi ko da ba ke ko da ba kikkiawa ta suka halitta to shi manzo Allah sai ya hada da kyan hali da kyan halitta sallallahu alaihi wa sallam kana fi kalamihi tartilun aw tartil zancansa idan yana yi a cikin kowace kalma harufan na bin juna ba tare da sun sarkafe ba a cikin kowace kalma kowane santan kalmomin na bin juna ba tare da ya haɗe wata kalma baka ji ba kace in hmm, da kace in manzo Allah na magana ba a ce masa haka saboda basirarsa in ya zance sai maimaita sau biyu ko sau uku saboda a cikin mutane akwai wanda ba sa fahimta da kyau don ya biyo kowa haƙƙinsa kuma an turo shi ne zuwa ga dukkan duniya ba zuwa ga masu fasaha ko masu saurin fahimta ba an turo shi zuwa ga masu saurin fahimta an turo shi zuwa ga masu nauyin fahimta su ji da wanda sai an maimaita sau biyu ko sau uku za su za ku sai zanto a cikin zancen yana maimaita zance ba don rashin fasaha ba sai don cikakkiyar fasaha da balaga da dabarun magana da azancin zance sallallahu alaihi wa sallam wannan imam abu dawud low battery please charge lihiya gemunsa cikakke ne ba takaitacce bane ba sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan zai sa a so shi saboda fuskar ta fuskar mazaje ce ba irin fuskar nata ba ma'ana baya askewa sannan kuma wannan hadisin musulun ne rawaito sannan kana da atan min al-qawmi laysa bi tawil al-ba'il wala bil qasir mutum ne baya cikin dogaye baya cikin gajeru in ka gan shi da gajeru sai ka ce ga wani dogon mutum in ka gan shi da irin dogayen nan zankalalo sai ka ce ga wani gajeren mutum sallallahu alaihi wasallam birin ta diri ne mai ban sha'awa mai ban kai shi ma wannan hadisin imam bukhari da muslim suka ruwaito sannan kana al launi launin sa mai kan gani ne ba fari bane wanda yake mai fatsi fatsi wanda yake daukan ido kamar zabiya fari ne mai sirkin jaji jaja ko ja mai sulkin farfari sallallahu alaihi wasallam shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi sannan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafafin hannu mai laushi ba'idu ma bainal mankibaini yana da allon kafada yalwatacce mai fadi ka san dan koci ba kyawu bane muni ne wannan hadisi imamu al-bahaqi ya rawaito shi sannan kana buhu nawa 20 sa'ara furfura bata cika kansa ba ga a'a kwaya ashirin ce kawai sai fulfula a cikin gashinsa wato gashi ne baki wulik mai surkin ɗaya fari gwanin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam wannan imamu turmuzi ya rawaito kuma shi ma hadisi ne sahihi cikin al muhammadiyya sannan kana abyada mushrabban musharraban bayaduhu bi humra kana aswad al-hadaqati ahdab al-ashfar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli idan sa kwayar bakin ya kai matuƙa wajen baki farin kuma shi ma ya kai matuƙa wajen fari sannan kuma yana da gashin gira sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana da gashin da ya kewaye kwayar ido kaga shi ma nan dukkan ado ne a cikin halitta waɗannan kaɗan kenan sannan kana abiya da malihan fari kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam mukassadan idan ido ya kalle shi baya hakura sai ya ƙara waiwaya ya ƙara kallonsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi waɗannan ababe guda shida wato kaɗan ne daga cikin ababe da ake kira da wa'i mahabba waɗanda suke jawo a so mutum kaɗan ne daga cikin su to sai mu tafi kai tsaye kan abin da yake shine mawdu'in lafsar domin dukkan waɗannan wato sun faɗa ce da sharar fage amma kar gaban ka ya faɗi kuma ka ɗauka tsawaita ya zan yi ba tsawaita ya zan yi ba amma dai ko shakka babu shine mabuɗi domin matakin lafsar shine alamomin san annabi yanzu mun ji wajibci na san annabi sannan kuma mun ji sabbin da ke sa a so annabi yanzu kuma za mu mu gane alamomin san annabi san annabi da awaci da kowane mutum na iya yi mace ko namiji balarabe ko bakin fata dan sunna ko dan bid'a kowa cewa yake ne masoyin annabi ne akwai ma ushaqul nabi masu bi'igan annabi akwai jam'u rasulullahi la ta'ati akwai wane ne akwai wane ne saboda haka dai soyayya ga annabi ba da awace ta baki ba dole sai mun kalli alamomi waɗanda suke gaskata ta alama ta farko daga cikin alamomin da ke gaskata soyayyar da mutum ke wa annabi a ta'a mutum ya zanto mai yin ɗa'a ga manzon Allah mai biyayya a gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine cikakken adireshi na san annabi a ga kana masa ɗa'a? wannan ita ce babbar alama ita ce kwakwarar hujja ta san annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa da'a da'a a cikin abin da ya shafi aqida kudurin zuci kar ka kudurce aqidar da ba manzo Allah ne koyi da duniya ita ba da'a fil ibadat a cikin ibada ita da yin shirka ba duk wanda ya mutu baya bautan kabari baya bautan lato akwai shi ba zan iya na yayyanke ne saboda ba zan iya sawa gaba ɗaya ba saboda lokaci to wannan karatun fa a cikinsa ne aka yanke duk gaɓoɓin nan sai aka koma can ana kawo ayar da ya kawo ta a cikin karatu ana faɗin abin da ya faɗi kuma wanda ya faɗi na siffofin manzan Allah da na irin tsari da zaɓi da Allah ya yi wa manzan Allah duk cikin malamanku ba wanda ya faɗi irin wannan Allah wallahi ni dai ban taɓa ji ba duk gaba sai an janyo masa hadisi manzan Allah kaza ne hadisi kaza wallahi gaskiya ne akwai wanda ya zo ya ce wuyan annabi kamar gunki ne wallahi sosai ku sun ji wallahi ya ce wuyansa kamar gunki kai wanda in kana da kima da mutunci da sanin darajar manzan Allah da gaske ko da a ce kalma ce ake amfani da ita ta gunki ai ka san ba kalma ba ce wacce take ta alkhairi da za ka jingina manzan Allah ita to shi yasa wannan shine karatun da malam jafar yi kuma malam jafar dole ya faɗi wannan magana bayan ya gama ne ya ce wanda allah ya yi wa irin wa'annan abubuwan allah bashi da bukata ya ce ku so shi wallahi allah bashi da bukata ya ce ku so shi kuma ba inda allah ya ce ku so shi saboda allah ya yi masa abin da babu zuciya ko hasidin iza hasada da ya kalli sama ya ce akwai tsaga bai isa ya duba makusa ko aibu a jikin manzan Allah ba Allah bai ba wa ajmalu minka lam tara aini wa akmalu minka lam talid nisa'u khuliqita mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqita kama tasha'u sallallahu alaihi wasallama urun qus shi yasa wannan karatun da kuka yi na san dalilin yinsa dalilin yinsa shine Malam Jafar shirin da kuke masa a baya ku ringa datse karatuttukansa kuna ya ce a yanka ya ce ai kaza ya ce dan boko haramun kishinsa da yake nunawa ga musulmai da aka yi musu ta'addanci a Jos shekaru da suka wuce ya hau kan mumbari ya nuna ɓacin ransa ya nuna kishinsa ga al'umman musulmi wanda kun yi shekaru kuna datso wa'annan karatuttukan kuna datso su ku zo ku ce masa ɗan boko haramun sai kuma abin sai ya waɗo kan 'yan uwanku wanda 'yan ku ne aka yi wa irin wannan abin to sai malam musa allah ya ƙara masa lafiya sai ga wannan akwai alamu na ya kamata a yi waiwaye a dan tafiya a ɗauko irin karatuttukan da Malam Jafar ya yi a kan ‘yan Jos. Da aka ɗauko sai aka sa. Sai aka ga irin abubuwan da Malam Jafar yake ‘yan ɗariƙa da yawa suna ta yabansa. To shi ne wannan kuka ji baƙin ciki. Don me yasa har za a gane Malam Jafar kishin musulmi yake. don me yasa har za a ringa yabon malam jafar na 'yan a ashe daman malam jafar yanke masa karatuttukan da muka ta yi a ashe daman yanke masa karatuttukan da ake ashe kishi ya nuna ga musulmai aka ringa cewa ta'addanci ya yi kaza kaza ɗaliban ɗarika suka fara kallon malam jafar da ido na kyautatawa to shine sai ku da hassada ta cika muku ciki to kaka za a yi ku shafa wa malam jafar wani bakin fenti shine a cikin abin da aka yi kila a satin ma da aka kuka ga an sa abu wanda dukkanin musulmi yana ganin malam jafar ya ya rasu amma yana nuna irin kishinsa abubuwan da ake can a wanda kuka ta yankewa ku ne masa sharri da kage. cewa ɗan boko haramun ne to shi ne sai kuka kirkiro wannan karatun yaya za a yi ku aibata shi na cewa ya ce kaza game da janibin annabi ya za a yi wato so kuke ku toshe zukatan mabiyanku wannan farin da suka gani na malam jafar na Abun jos da ya faru da yanzu aka ƙara sawa aka ji yadda yake nuna kishin tsaya za a ku toshe a zukatan mabiyanku sai aka ɗauko wannan magana kuma aka zo ana yaɗa ta to wannan magana ita ma ga asalin karatun mun samo mun sa wanda duk abin da kuka faɗi bai kai rabin abin da malam jafar ya faɗi a wannan karatun ba kuma me yasa malam jafar ya ringa kausasawa yake muku cewa dattishin saboda kuɗin kun karkata kai ba wai manzan Allah ba fa sallallahu alaihi wasallama ko shewunanku kuka ce in an so su duk abin da aka yi ko me aka ɗebo haka kuke faɗi ku ba ma manzan Allah ba fa tsayin danna muku kuji shewunai ma shewunai e eh, za a da a zarki zaki amma malam ya kamata mu sa na ƙarshe shewunai kuka ce ma in dai an so su duk abin da aka ɗebo shewunai ba ma manzan Allah ba fa shewunai gashi ko shi ma wannan shi ma ba shewu bane alhamdulillah duk wanda yake son wanda yake son wanda yake son wanda yake son shawabul fatai wallahi billahi duk abin da ya ɗebo in ji akwai soyayya shewa abul fatai ko kuma soyayya no battery please charge masoyan masoyan masoyan shewa abul fatai a cikin zuciyarsa to billahi lazi la ilaha illa huwa wutan jahannama ta haramta a kansa kaji To wannan mun dan fara sa muku kenan za mu haɗu a sarki zaki ka ji fa tsaya an ƙara dannawa ku dan ji dai abin da ya faɗi da kyau. Duk wanda yake son wanda yake son wanda yake son wanda yake son shawabul fatai wallahi billahi duk abin da ya ɗebo in ji akwai soyayya shawabul fatai ko kuma soyayya. No battery, please charge. masoyan masoyan masoyan shawul fatai a zuciyarsa to billahi la ilaha illa huwa wutan jahannama ta haramta a kansa wannan tufa ba wai manzan Allah ba fa abul fate shi wannan so mu taɓa maka fara danna muku za mu haɗa a can to kaga to yanzu irin wannan abin da ake faɗi sosai ai malam na fara kawo ai littattafan da ya fara ji an fara karanto guduma sai ya tada hayaniya kuma ina ba ku albishir duk wanda zan kirawo ko ka zage ni ko ka ce min mutunci ko ka ce min jahili ko ka kaskantar da ni daman ni makaskanci ne amma ka sani ba zan daina kira ba duk abin da za ka yi in ka kaskantar da ni tun da ba Allah ne kaskantar da ni ba ka yi ta banza in ka ce min jahili tun da ba kai ne mai tantance jahili da mai karatu ba ka yi ta banza wai abu ne ake cewa wani ne wai yake cikin masa yake ca da wani ya taka kashi wanda a cikin jahilcin kuke na sha ɗaga ku in ce jahilai ne ku kuma duk mabiyanku ku ba ku isa ku kwaci kanku ba su ba su isa su kwace ku ba kuma shi yasa kada wani ya taɓa zaton cewa wai zan daina kira fa so kuke in daina kira ku gaya mun baƙan magana na yi zuciya na daina kira ku samu dama na halakar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kuke so kenan in daina kira shi yasa ku faɗi kalmomi munana ku faɗi wannan wato dan na kyale ku kubatar da al'umma to wallahi na yafe muku duk abin da kuka gaya mun wallahi na yafe har ga Allah a tun jiya ma na yafe mala <laughs> wallahi a tun jiya na yafe amma dai tabbas ayar da malam Jafar yake nema babu ita saboda Allah ba shi da bukata ya ce ma ku so shi a akaram kallahu ko kamfani ne ka bude in dai kana da kaya kana yin kaya original kaya lafiyayyu baka da bukatar talla ai da wallahi kwastomomi da kansu za su zo inda kamfanin ana yin abu masu kyau a ciki to manzo Allah bashi da shi da wannan bukatar saboda Allah ya gama komai bashi da bukatar sai an tallata shi ku so shi san fa asali fa asali san Allah ne yake a can saman sammai in ya so mutum ya gaya mala'ika jibrilu wane dan wane na so shi ka so shi mala'ika jibrilu sama ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta ɗaya har a sa masa karɓuwa a zukatan mutane a duniya manzo Allah ne da ya faɗa haka Allah shi bai masa wannan ba shi ne shi Allah ya zo yana ta tallatawa ku so shi bayan ne muƙallibul qulub Allah ne ke juya zikatan ke sa soyayya da karbuwa kafirai ne suka sa masa al'amin akwai wani Michael Hart ɗan Amerika ne ya yi wani littafi mutane ɗari uku a duniya wanda ba a taɓa su ba wanda sun tinkari abu sun ci nasara manzan Allah ya fara sawa kirista ne amma manzan Allah ya fara sawa a farko dole kuma ya sa alhaƙu ma shahida bil a'da'u dole ya sa saboda babu wani in ba shi ba shi yasa ku ji tsoron Allah to irin wannan abu da ka ji wannan yana faɗi shi kuke ta yayatawa shi yasa jama'a bin manzan Allah ya karanci kowa sai ka ga mutum ya fito ɗan shaye-shaye san manzan Allah ya yi saboda kuna nuna musu kawai in dai ana so soyayya kawai shine ka ji fa wani abul fatai sunansa shi wanda ba shi da wai in dai kana son sa wallahi duk abin da ka ɗebo inna lillahi na sabo har shirka ta shiga ciki na luwatu na shan giya na zina na caca na cin hakkin mutane duk abin da ka ɗebo ana faɗi shehun ɗariƙa yana faɗin haka wai da sunan soyayya kuma ya ce wai wutar jahannama ta haramta haka kuke koya musu akwai cikin littattafanku sa'annan shehunanku suna faɗi a zahiri ana ji lokacin da wannan mutumin ya zo ka san su yanda ba sa iya su cewa shewunin su kuskure su kai wannan mutumin da wanda ya faɗi wannan maganar koza da ya zo saboda ɗan gidan babban shayi ne shi ma shayi ne wai wannan da irin wannan kalmomin sheyi ina dai wannan amma kamata ya yanayin da muke ciki a daina irin wannan abin kaga kenan wato yanayin ne yasa za a daina yawa saboda ana gano ku a yanzu yawa saboda mu mahajubai ne su kuma rufai ne don haka a daina yi Allah ba ya yi masa raddi ne a ce ya yi wai ya ce ya yi kuskure ba a'a wai yanayin da ake ciki bai kamata a ringa irin wannan ba kenan inda muna cikin yanayi wanda yake duk mu'arifai ne kenan sai a ce wanda ya so abul fitai ka ji fa hadda lissafuwa da masoyin masoyin masoyin masoyin masoyin masoyinsa ya ce wai duk abin da ya ɗebo haka jiya na fara karantowa shek ahmad tijjani yana cewa sosai kuwa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani kai ka zaci aya ce sai ce iz annani khalifatu tijjani Shi ne wai dalilin <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to irin wayannan abubuwa haka suke da haka ƴan uwa masu son su kira ku yi haƙuri saboda lokacin sallah amma wannan so mun taɓu ne za mu haɗu insha Allah to irin wayannan abubuwan dole malam Jafar ya fito ya yi wannan magana shi ya sa abin da za mu gazgata ku kuna son manzan Allah ku bi sunnan manzan Allah babu wani kirkira babu bid'a ku ringa kare matsayin manzan Allah tare da haka abin da ya bani mamaki wa'annan mutane shi yasa ku ne kuke sawa muke fahimtar san manzan Allah ku ba na gaske bane an zagi manzan Allah a Kano duk sun sani da aka lokacin da aka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani daga cikin su da ya fito yace sai an yi hukunci sai an yi kaza sai an yi kaza Malam Ahmad Bamba sai yace in yes yayi kaza yayi kaza wallahi sai suka kai shi gurin 'yan sanda ba su kai wanda ya zagi manzan Allah ba fa ba su tsaya wa manzan Allah ba amma za a tsaya wa shehu shehu aka tsayawa tun daga sannan kuka samu shakku babu ruwana ba zan ce wai dan ɗariƙa duk dan ɗariƙa maƙin manzan Allah ba ne a akwai wanda muke kyauta samu zato duk da ba daidai suke ba mun san ba daidai suke ba a karatu a ilimance sun kauce hanya sai kuma aka yi haka akwai wani malam usman usman shi ma wani mai yin yana yin waka duk da cewa ni ba na iya cewa ban ce ba kuma ba fahimta ta bace ko a zagi in yes ko ai kaza saboda ba su da hankali sai su zagi Allah wallahi ko su zagi ko kuma su zagi manzon Allah wallahi to yana irin wannan waƙoƙin nan a Kano sai da suka kai shi gurin 'yan sanda wallahi a kulle shi akai saboda an zagi manzan Allah ya fito shi kuma yana sukan shehu Ibrahim kaga wannan ya nuna mana a zahiri alamar san manzon Allah bashi tare da ku da aka zo kwanaki dan wani abu duk da yake ya wuce sai gashi suna sai an je kotu sai an je kotu amma wanda ya soki manzan Allah ba mu gan ku kuna yu sai an je kotu an je kotu ba biri ya yi kama da mutum wannan shi ne ɗan tsokaci da nake da shi malam jafar kuma duk abin da za ku yi na kusa a zarge shi ku shafa masa baƙin fenti ku sa masa ƙiyayya na jama'a malam jafar ya gama shi tasa ta ƙare kuma mu ne masa kyakkyawan zato kuma ya shiga zukatan jama'a ba shi da rai jin karatunsa ake tafsirinsa ake ji waɗanda suke da raya a yanzu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 Allah ya baku ku haƙuri kuma ni alkanawi duk wanda ya zagen ko ya so soken ko ya gaya mun bakan magana na yafe masa ba na so ranar alkiyama in tashi ko shi ya tashi sannan wani yana neman wani abu a wajen wani a'a wallahi na yafi har ga Allah Allah ya yafe mana gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh